Yan uwa wannan bawan 'yan siyasan ma'ana Malam Musa Asadul Izala, kwana biyu mun ga sai kamfen yake yi ma Isa Ali Fantami, wanda hakan yana kai mu da hararo tunani a kan cewa wataƙila ah, Malam Isa Ali Fantami zai nemo wani takara ne nan gaba, shi ya kwana biyu sai ka ga Asadul Izala. yana ta karatu a kan shi yana ta campaign yana ta mai campaign kamala isa dami ka sani duk mukamin da zaka nema a garin ka ne ko a najeriya ne ka sani a mazaɓanka akwai 'yan ɗariƙu sufaye wanda lallai ilalla ba za a yi zaɓe babu su ba duk inda ka sani kusan mu ne ma majority sufaye idan wannan ainihin ah, ainihin wazirin ko in ce dogarin ainihin 'yan siyasan ya zo yana maka kamfen A kan ka kyautata musu a matsayinsu na 'yan uwanka wahabiyawa domin fa za mu gaya ma 'yan uwanmu a da inda suke da abin da za ka nema na mukami kar su zaɓe ka dalili saboda ka nuna bambancin addini ka nuna bambancin aƙida yanzu 'yan uwa zan sanya muku bidiyo ku gani yadda Musa Asadul Izala yake yaban Malam Ali duk wata sai ya raba musu dubu hamsin ga su wahabiyawa ga kuma waɗanda ba wahabiya ba to Musa Asadul Izala su waye waɗannan waɗanda Isa Ali yake raba ma waɗannan kuɗaɗe ku dai ku ne daman ƴan uwan shi sufaye bai ɗauke su a bakin komai ba wallahi tallahi isa lufanta ka sani in ma wata wani mukami kake nema ka fito kasa aka fara share maka fage to ba za mu zaɓe ka ba za mu kira zuwa ainihin masoyanmu da mabiyanmu da kuma ainihin yan uwa na ɗariƙar shehu tijjani da na ƙadiriya akan in ka fito takara kada a zaɓe ka tunda a matsayinka na malami ai kai kake karantar da ɗalibanka wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala allah ta'dilu idilu huwa aqrabu taqwa dan kana kin mutane kada ki karkake ka ke musu adalci kai adalci shine mafi kusa da tsoron Allah amma gashi ƴan uwanka sun shaida mu ba mu shaida ba 'yan uwa bari sanya muku abin da Musa Asadul Izala yake faɗa akan irin zunzurutun kuɗi da Isa Aliyu Fantami yake cirewa yake raba ma ƴan uwan shi Wahabiyawa amma mu sufaye ko oho bari sanya muku kuji na rantse muku da Allah idan Ramadana ya zo karanci bai kashe kuɗi ba don aikawa malamai na addini saƙo waɗanda za su tafsiri tsakanin na sunna da wanda ba na sunna ba ya kashe naira miliyan hamsin naira nawa akwai wanda ake aika ma dubu ɗari biyu da hamsin akwai dubu ɗari uku akwai dubu ɗari biyar akwai masu naira miliyan ɗaya amma duk waɗannan ba a taɓa jin alherinsu malam isa alifanta mu ba cewa Ali kana iya tunawa shekara farko da aka fara turo da kuɗin ba ba ta kan nan ka aka aiko da shi ba me maka siya da shi kwamfuta maka siya da shi saboda aikin dawa kai ka sani eh ka gani kai ka sani ai saboda haka mu muna cikin wanda ake aiko ba sa shekarar farko da aiko ko da aka aiko muna buƙatar za mu sai kwamfuta sai na ce a sai kwamfuta saboda kai ka sani ai su suna daga cikin mutanen da za a aikawa shekarar farko ma an aiko musu suka sai kwamfuta to ya kai isa aliyu fantami wannan adalci ne ka keɓance wahabiyawa shin wannan wakilci da al'umma suka tura ka ko kuma ainihin shugaban ƙasa ya baka na wakiltar mutanen najeriya kan abin da ya shafa communication an ce ka je ka wakilci wahabiyawa ne kai malam isa aliyu fantami an ce ka je ka wakilci wahabiyawa ne ko kuma an ce ka je ka wakilci duka mutanen najeriya ba ma musulmai kaɗai ba har da kiristoci to me yasa ka ware kai ɓangaranci a matsayinka na malami bayan ka san bangaranci haramun ga shi dai Musa Asadul Izala da bakin shi yake faɗa shekaran farko da ka fara raba wannan dukiyar tamu da aka baka shi ma yana daga cikin wanda ya shiga cikin wannan kaso ya ja nashi to ina namu na sufaye ka faɗa min malaman sufayen da kake ba wannan kuɗin da ka ba wahabiyawa ko ko mu ba 'yan Najeriya ba ne ko ko mu ba 'yan uwanka ba ne saboda haka ya ku 'yan uwa ku sani wallahi duk inda wahabiyawa suke kai fa wa iya zaharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimma duk inda wahabiyawa suke zuciyarsu ba ta kaunar ku hmm? zuciyar wahabiya ba ta kaunar mu ina kake kai kuɗin da ah, aka baka shine kana kai su wajen yan uwanka wahabiya ko isa alfantami amma ga yan uwanka na ƙasa ga yan uwanka na addini don su ba aqidar ku ɗaya ba eh don su ba aqidar ku ɗaya ba to gashi dai Allah ya fallasa Isa ah, Musa Asudul Izala ya fito yana tabbatar da cewa miliyan hamsin aƙalla duk wata kake fitarwa kake raba ko kuma duk shekara kake fitarwa kake rabawa su ƴan uwanka wahabiya to ina namu na sufaye saboda haka wallahi isa alfantami ka sani amma wani mukami zaka zo ka nema ko na gwamna ko na sanata ko na house of representative ko na shugaban ƙasa to ka sani ya tabbata cewa wallahi azim ba adali ba ne kai domin baka yi adalci ba ka keɓance ƴan uwanka su ne ƴan uwanka za mu gaya ma ƴan mu tijjanawa ba za mu zaɓe ka ba ba dole sai in mukamin da zaka nema a Bauchi ba dole mu sai muna Bauchi za mu sa baki a siyasan Bauchi ba daga nan muna da mabiya muna da masoya wanda in mun gaya musu kuma za su ji wallahi ba wai a Najeriya ba a Amerika a Faransa a Ingila muna da mabiya muna da muna da masoya wanda yanzu inda zaɓe zai tashi a Faransa ko a Amerika ko a Ingila duk da ƙasan ba ƙasashen musulunci ba ne amma sai muka duba Shuwagabannin da aka tsayar guda biyu ɗaya yana da adalci fiye da ɗayan to ko da a cikin mabiyanmu suna son wancan mara adalcin shi ya fi kwantawa a zuciyarsu za mu zo mu gaya musu su rabu da wancan su zaɓo mai adalcin kuma alfarma annabi sallallahu mun san za yi domin duk inda muke kai sako sakon mu yana tasiri saboda muna ganin yadda al'umma suke biyo mu ta ƙasa suke jinjina mana suke kiranmu daga sasannin duniya ba Najeriya ba. Yana tabbatar da saƙonmu yana isa, kuma ba wai ƙananan mutane ba, yara da ƙanana manya shugabanni da sarakuna da 'yan siyasa ba irin kalan al'umman da ba sa kira su jinjina akan aikin da muke to mun tabbatar da saƙonmu wallahi yana isa ba iyawanmu ba ne ba ƙoƙarinmu ba ne Allah ne ya tabbatar da saƙonmu sai ya isa ko an ƙi ko an so. saboda haka bari in sanya muku ji ci gaba da bayanin Musa Asad Izala akan Isa Alfari ban ma ga kuɗin ba ne da aka aiko so irin wannan sakon kowace shekara ba in Ramadan ta zo yakan aika ma Ina ganin bai wuce sati ɗaya ba cikin satukan nan na yi maganar da ta shafi Profesa Isa Alifantami dangane da ababen da ya na alkhairi ko gane cewa idan kana matsayi kai aiki na alkhairi a lokacin da baka kujerar gwamnati yana da bambanci da kai aikin alkhairi a lokacin da kake kujerar gwamnati haka in kai aiki sanda baka kan kujerar gwamnati dan ba wanda ya san me kai daga kai sai Allah wannan babu laifi amma sanda kake dauke da nauyi na gwamnati in kai abu akwai bukatar al'umma kuma ta san me wane ne na nuna ɗaya daga cikin yan uwa bai zo karatu ba jiya malam usman malam ahmad yana daga cikin wanda profesa isa alifantami gacin allah ya maka albarka yanzu cikin albashin da yake samu ya ce duk wata zai dinga ba mu'assasan nan naira dubu goma na ce a'a ya yi yawa a rage ya ɗauki kaɗan wanda zai tabbata yana yi ya fi zama mi ya fi zama alkhairi na ce to da yawan malamai da kuke gani a Najeriya wallahi akwai waɗanda malam Isa Alfantami ya san mun musu da aiki a ƙarƙashin ma'aikatarsa amma wallahi sun kasa fitowa su faɗa alherin Profesa Isa Alfantami daga ciki har da ɗan gidan malam Isa Yunus Almadani wanda insha Allah malam Isa Yunus Almadani yana kwance yana fama da rashin lafiya za mu samu lokaci za mu je mu duba shi insha Allah Allah ya Kai Malam Musa asirru fi ma yusir asirru fi ma yusirru fihi wal jaru fi ma yujharu fihi. Rayuwarka baka da sirri mutum zai je aikin alheri a ɓoye sai ka fito social media ka tona asirin shi. Yanzu idan Isa Ali Fantami ya neman ma yaran Ishaq Yunus Almadani na nan garin Kaduna ya neman mai aiki bai kamata ka fito social media kana tona asiri ba wannan gaskiya ba magana bace ta dattako ba magana bace ta masu hankali ba magana bace ta masu tunani duk da kaga ba wahabi ne dan uwanka amma bai kamata dan yayi aikin alkhairin da zai iya zama gori nan gaba ga wanda aka yi maka fito social media kana faɗa kai in an yi maka ka gode ka bayyana ka faɗa fadillahi alhamdulillah amma shi da aka yi mai ka bar shi ya fito ya faɗa ya bayyana amma ba wai ka ce shi ya nemi mai aiki ba wannan kai mai gori hmm? bai ka bai dace ba kuma bai inganta ba bai dace ba kuma bai inganta ba haka fa in baka manta ba ka je kai ka tobara a wurin ta'aziyar zaman makoki da kuka yi kun ce zaman makoki haramun ne amma kun je kun yi zaman makoki na giyar argungu kun je kun yi zaman makoki na giyar argungu haka fa saboda kana ganin gwanjinka ya kawo kai ma yanzu ka zama wani a cikin kungiya a gaban shugabannin kungiya na ƙasa balalau da kabiru gombe ka tashi ka yi irin irin wannan abin da bai dace ba ka nuna cewa su su balalau ba sa taimakon yan uwansu ka nuna cewa su kabiru gombe ba sa taimakon yan uwansu a matsayinsu na shugabanninka wanda in shugaba naka ne a ka'idan musulunci wa yastumila alaikum abdun habashi alaikum bisam'i wa da'a ko da bawa ne ɗan habasha mai ainihin da da akan shi aka ce shugabanka ne ka yi biyayya amma ka nuna kai yanzu gwanjinka ya kawo ko iliminka ya kawo ko wayewarka ta kawo a gaban shugaban izala na ƙasa balalau da gaban kabir gombe ka miƙe ka tozarta su kuma ka tozarta mamaci ka tashi kake faɗan cewa shi wani mamacin bai da komai bai mallaka komai ba a in ba shi da lafiya shi giyar argungu kuɗin da za a sai magani babu saboda ka isa gwanjinka ya kai kai ne ma ka sa wani ya kira Dangote? a yadda magananka take nuni cewa kai ne kasa wani ma ya kira dangote har aka neman ma ainihin gyara argungu tallafi aka ba shi kuɗi ya nemi maganin rashin lafiyar shi aka fitar da shi waje sai ga shi malam kabiru gombe bayan ka gama bayani ya ansa ya kunyata ka a gaban al'umma ya tabbatar da kai mutum ne ba mai bincike ba mutum ne ba mai dogon tunani ba sannan mutum ne ba mai ainihin biyayya ba ya tabbatar da cewa lallai ilalla lokacin da yar gungu yake cikin wani yanayi irin taimakon da ƙungiyar izala ta bashi babu wanda ya bashi a duniya sun tallafa mai sun kuma sun tallafa mai musamman shi balalau ya ba da gudunmawa fiye da yadda kake tunani sannan shi kanshi balalo ya miƙe ya yi bayani yana bayyana bai ji daɗin irin kalaman da kai ba na nuna gazawarsu na nuna kai kuma ka isa kai ne kake sawa a yi su ba su isa su a yi ba ya kuma tabbatar da cewa ko lokacin da ka sa aka kira dangote domin ya taimakawa ainihin yar argungu akan matsalar rashin lafiyar shi ya tabbatar da cewa dangote bai ba da naira ba sai da ya kira shi sai da ya kira shugaba balalau tukunna shugaba balalau ya tabbatar da cewa e, lalle ba shi da lafiya a bayar tukunna aka bayar inda ya ce ka a bayar ba za a bayar ba domin ku wahabiyawa 'yan cuwa-cuwa ne addini kun saba cuwa-cuwa da addini al'akalu biddini bacci da addini kun saba saboda haka ya kamata idan mutum ya ba da sadaka a ɓoye to bai kamata ka zo ka bayyana ba wannan abu da kake yi barin zance shi ake kira hailan magana malam Musa Asadu suna ka yana da yawan haila duk abin da ka gani ba ka iya shiru sai ka yi magana ba a san mutum mai yawan surutu mai yawan duk abin da ya gani sai ya tanka eh annabi ya ce kuffa alaika hada wannan halcin naka ka kame shi Domin me yasa ka zama sarsar malam Musa ka zama mai yawan surutu duk abin da ka gani sai kai magana akai duk abin da aka ce sirri ne ka bar shi isa alifan tami ya bada kuɗi a sirri to ka bari ba sai ka zo ka faɗa ba ya ce ba kama wani ba ka bar wani nan ya zo ya ce isa alifan tami ya ce taimaka mini annabi yana cewa sadaqatu sirri tudfi'u gadabar rabbi sadaka a tana fusar da ainihin fushin ubangiji kar ya zama la tubdilu sadaqatukum bil manni wal adha Allah ya ce in ka bada sadaka kada ka zo ka bata sadakar ka da gori da kuma cutarwa saboda ka lalle ilalla Isa Alfantami ga ainihin baran siyasa bardan kamfen na siyasa ya zo yana ta kamfen in wani makami zaka fito ka sani wallahi azim muna ganin muna jin kishin kishin za mu fito mu yi shela wa masoya da almajirai shaudu da kada su zaɓe ka don baka nuna mana adalci ba a zamaninka wallahi azim ni nan mai ɓarota ta a ka ba lokacin da da MTN da banki suka zalunce ni suka yi min satan kuɗi a zamanin kana shugaban communication wallahi azim akwai kuɗaɗe na wanda a banki sun tafi har abada sai dai a kiyama a zamaninka kuma sannan a zamaninka akwai bangalo lokacin da zan sa kati a wayana MTN su sace su sace katin nan babu shi babu alamar shi ya ƙi dawowa a zamaninka kaga ba abin da ka tsinana mana illa aikinka ba abin da ya tsinana mana illa cutarwa saboda haka in kuma Allah ya sa mai gyarawa ne kai to ka zo ka gyara ya zama kowa naka ne yadda zaka kyautata ma wahabiyawa mu ma su fahimta muna da haƙƙi a Najeriya in Najeriya ne kuma mukamin da ka kai mu ma Allah zai iya kai mu wannan mukami yauwa da wannan muke sanarwa da dukkan wani mai mukami na gwamnati a Najeriya mu ma 'yan Najeriya ne matsayin mu na malamai bai gaza cewa duk irin karatun da kuka yi na boko mu tashi mu irin shi ko fiye da haka ba mu da muke da Qur'ani muke da hadisi muke da nahau nahawun nan da muke ƙoƙarin karatu a kai shi Isa Alfanta mu zai gaya muku sai dai wahalan nawu sai dai ka haɗa shi da mathematics sai dai ka haɗa shi da menene da mathematics to mu da muke da ilimin nahu wanda duk malamin da kaga ya fahimta nahu to kwakwalwarsa ba ta wasa ba ce domin nahu ilimi ne yadda ka san mathematics haka yake da wahala sai malami mai kwakwalwar gaske ke iya fahimtar nahu saboda haka lallai ilallah Musa asalin izala bakinka yana yawan haila ya kamata ka kiyaye bakinka a ƙarshe abin da zan faɗa shi ne, akwai raddi da kuma bayani da zai biyo baya game da wata ƙadiya da nake son tattauna goben Allah ya kai mu ku tara za ku ji wannan bayani insha Allah wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala